daga ranar 15 ga wannan watan da muke ciki duk mai sana'ar canjin kuɗin ƙasar waje da bai aje miliyan 35 ba zuwa miliyan 70 to ya da sanin cewa babban bankin Najeriya za ta karbi lasisin sa kafin ta bashi kuɗin ajiyar na dala dubu ashirin da ya bayar kuɗin ajiyar farko wannan yana nufin shi da sana'ar canji sun yi hannun riga kenan wannan dokar dai ta ce tsohon mai rijista zai biya miliyan 35 ne shi kuma sabon shiga ya biya miliyan 70 wato miliyan 35 kuɗin rajista kana 35 kafin alkalamin jarinsa saban dala dubu ashirin da suke biya wanda ke kwatankwacin naira miliyan uku da yan doriya to da yake masu wannan sana'a canjin sun gudanar da taron su a nan birnin eko game da wannan lamari da suka ce ya fi karfin su wannan ya sa na kira darakta mai magana da yawun babban bankin najeriya domin jin ko me babban bankin za ta yi domin kawo wa waɗannan masu sana'ar canjin sauki cikin wannan al'amari kuma ga abin da ya ce da ni. You know, they a meeting of the bank, and was last week. And uh, the management hasn't come up with anything yet. Their observations have noted. Ba shakka sun gana da jami'an gudanar da babban banki a satin da ta shige, kuma dukkan ƙorafe-ƙorafen su na nan an rubuta, amma hukumar bata zauna ta duba su tukunna ba. Kuma babban bankin ta samar da wannan manufar ce da zuma ganin an tsarkake harkokin tattalin arzikin ƙasa, shugaban 'yan canjin na ƙasa kansa alhaji aminu godabe ya ce cikin kashi ɗari na masu wannan sana'an canji kashi tamanin 85 ba su da irin waɗannan kuɗaɗen da babban bankin ƙasa ta ce suna bukata kafin su ci gaba da wannan sana'a tasu ya ce sai dai idan ana son ne a karɓe wannan kasuwanci daga hannunsu ko kuma a jefa mutane masu tarin yawa cikin rashin aikin yi domin ko su ma suna samar da aikin yi wannan ya sa na ce da shi to kowane irin gudunmawa ne kasuwancin nasu ke baiwa tattalin arzikin kasa da yake ganin suna tasiri har akwai bukatar duba wannan lamari nasu shine sai fara bayani kamar haka muna cikin wayan da muka rike cewa dole nan kada ta tashi yanzu dan businessman abin da ake magana nan ba farashin dola ba amma ya ta tsaya yau ka je kaso kaya a ɗari da hamsin cikin sati biyu kuma an zo an ganka an ce ka je kasuwa nawa ne farashin dola an ce maka ɗari da tamanin to mu 'yan canji muna cikin waɗanda muka sa businessmen suka samu wannan karfafa na cewa ko da yaushe ka san farashin dola a tsaye take baka da matsalan cewa a yau 150 gobe 180 na biyu mun ba da ayyuka na uku eh, kudin jabu da yake zagaya Eh, saboda ayyukanmu na membobinmu duka babu shi yanzu amma alhaji shehu anka shi ma wani dan canjin ne a nan birnin eko shi ko cewa yi a ce su aje miliyan 35 domin gadin lasisin su kai ka san akwai sake ga dai abinda alhaji shehu ke cewa ka aje ta miliyan 35 kuma ba za a maka kuɗin riba ko sisin kwabo ba wai ka aje ta kawai ka yi gadin lasin ka san akwai kusure a ciki a lokacin da sanusi ya zo sai ya ce ai sai mun kara 20,000 saboda haka mandatory deposit wannan kuma kuma yanzu ya ce sai a ƙara 35 miliyon naira saboda haka misali ni tunani na mm, kamar akwai wata kullalliya da suke son su kwace wannan biznes din daga hannunmu su ba masu karfi yan canjin suka ce ko baya ga cika musu kuɗi da aka yi domin rajistan kasuwancin nasu hawa kuma lokacin da aka ba su yayi kaɗan suka ce kamata yi a ba su wadataccen lokaci kamar yadda aka yi wa bankuna wani lokaci can baya da aka bukace su su ƙara adadin jarin su amma an ba su sama da shekara ɗaya suka ce don me su ba za a yi musu hakan ba sai dai wanda daga su ya ce tun da lokacin zaɓe na karatowa to za su sallama uwar gidan shugaban ƙasa da ma uwar gidan shugaban majalisar dattijai ka na wakilai domin kamun kafa ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya